الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فإنما الآيات لقوم يوقنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوضح لعباده تلك الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والولاية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية وصلى الله عليه وعلى جميع كل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب اللهم يا معلم آدم وإبراهيم يا يا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نحمدك الله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار ثم ما بعد أيها الإخوة والأخوات إخوة الأحبة في الله أقدم لكم ما نفسي التخية الإسلامية الطيبة المباركة التي جاءت من عند الله كما تعرفون فهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a dukkan yabo da godiya sun tabbata sun kammala ga Allah subhanahu wa ta'ala ina mai mika cikakkiyar godiya gare shi da kalmomi da suka gabata tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka yi koyi da shi har zuwa ranar sakaya Allah ya samu cikinsu a gurguje kamar yan uwa suka sani wannan sawoyi sa'o'i ne na yammacin ranar alhamis ko? sha biyar ga watan ramadan wanda ya muwafaka da shekara ta 1439 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga barin makka ya zuwa madina wangaji subhanahu wa ta'ala ya sake dawowa da mu domin ci gaban karanta wasu ayoyi na alkur'ani mai girma gwargwadon yadda muka fahimce su kuma gwargwadon abin da muka gani daga magabata ta fuskar fassara idan ba a manta ba tare da mu akwai tafsiri na mai suna taishiri karimun rahman na al'imam annasir as-sa'adi fi tafsiri kalamul mannan kamar da ya samu ainihin wato wallafa tashi suna taisir karimun rahman fi tafsir kalamul mannan na shi al'imamu nasiru sa'adi allah ya ji ganshi waye da suke biye da mu a daidai wannan tafsiri da muke magana a kansa za su duba wato shafi na hamsin da nawa da hudu ko amma aya mun ajiye mu da ya gabata a aya na da goma sha biyar. muna hudun haka ne domin wanda yake da littafi ɗin ko tafsiri ɗin ya bi ya ga abin da muke karantawa ubangiji ta'ala shi muna muwafaka jiya mun saya ne a fadin Allah ta'ala walillahi al-mashriq wal maghrib fa ma tuwallu fa thamma wajhullah inna Allah wasi'un alim wannan shine aya wanda muka tuki darasin sa a jiya kuma muka bi sharhin su gurgurdan yadda wato muka iya domin dan adam baya wuce gurgudan wasu. Allah ya ce fasamma wajahullah fa ayyana ma tuwallu fasamma a da inda kuka juya za ku samu yadda Allah wato ko gabar ko kalla ko yamma ko kudu ko arewa bisa ga uzurori idan sun gitta kuka yi sallah to za ku tarar da yadda Allah a gurin domin jihohin gabaki ɗayansu na Allah ne kamar da muka faɗa a jiya babu wata jiha wadda ta fita ƙarƙashin mulkin Allah dukkan su ƙarƙashin mulkin Allah suke da ka fa'ayin ma tuwallu fa samu wa Allah inna Allah sami'un inna Allah wasi'un alim fihi isbatul wajhi lillahi ta'ala al-imam Nasiru Sa'ad yace a cikin wannan aya akwai tabbatar da huskar Allah cewa Allah yana da huska wani zai ji abin bambai kai kaji kuma wai sun ce Allah yana da fuska mu ne muka fada ko shi Allah ne ya fada ya ce fasammu waje hulla Allah yana da fuska Allah yana da fuska yana ta mamitawa sai dai fuskar Allah karka ɗauka irin taka ce Allah kaɗai ya san yadda sa take amma Allah yana da fuska ahalus sunna wal jama'a suna tabbatar da Allah subhanahu ta'ala duk wata siffa ta kamala abinda yake ce makamala shine cika duk abinda cika ce ba raguwa ba to ana siffanta Allah da wannan kamala amma ba a siffanta Allah da tawaya ke sa inda suke cewa ba a siffanta Allah da gani ba a siffanta shi da ji da haka in an zo ƙarƙashin faɗin saba ko sami'ul basir sa ce ana nufin kudura ce da iko ne to wannan sun yi kuskure idan baka siffanta Allah da gani ko ji ba to za ka siffanta shi da kishiyan haka mene da kishiyan gani ko ji rashin ji ko kuma makauta makauta da kurumta in ka siffanta Allah da kishiyan ji da gani ka nakasa Allah ka yi laifi ka yi kuskure ba ka ba Allah abin da ya cancanci ka ba shi girmamawa da kamala ba da haka kai dan adam idan an ce baya ji menene kishiyarsa zai biyo baya idan aka ce baya gani menene yake nufi kenan sai a ce mu kauta in aka ce wani baya ji ya zama mai kenan ya zama kurma to kuma Allah shi da kansa ya ce wa huwa sami'ul basir shi mai ji ne mai gani ne kai dan adam da mai kasan ana ji da mai kasan ana gani a ilimin dan adam ya iya makwarar ilimin dan adam dan adam ya san ana ji ne da mi da kunnuwa ana kuma gani da mi ana gani da ido to kenan Allah subhanahu ta'ala yana da ido Allah kuma yana da ji na yana da kunnuwa shi ka yi damanin kunnuwa irin naka ne karka yi damanin ji irin naka domin jinka yana da kasawa yana da iyaka na Allah bai da gajiya bai da kasawa bai da ƙarshe haka ganin Allah bai da iyaka sannan karka yi damanin ido da aka ce ɗin ido ka kwatanta da wata halitta ko irin naka ba ko ɗaya daga ciki ubangiji wata wata'ala siffar sa ta sa ba duk siffar wani abin da za ka iya tunani a zuciyarka Allah ba haka yake ba amma wajibi ne ka siffanta Allah da siffa ta kamala wacce irin siffa ta kamala ka siffanta Allah da ita Allah yana da hannuwa mai da muka ambata muka karanta cewa yana da huska kuma Allah yana fushi Allah yana yadda inda baya hushi da ba zai azaba ba inda bai yadda da bai yadda da wasu ka shiga aljanna ba da haka Allah yana da yadda kuma Allah yana hushi ubangiji subhanahu ta'ala yana da kowace irin siffa ta kamala da haka ba a siffanta Allah da tawaya amma ana siffanta Allah da siffa kowace iri idan siffan nan ta kamala ce da haka ana al-imamu nasiru sa'ad yace fasamma wajahullahi dinnan fihi isbatul wajhi lillahi ta'ala a cikin wannan aya akwai tabbatar wa Allah huska adal wajhil la'iqu bihi ta'ala amma huska din daidai da abin da ya dace da shi subhanahu wa ta'ala ba da abin da dan adam zai iya kwatantawa ba abin da zaka iya kwatanta shi zama haka din ne Allah yana da fuska wacce ta dace da shi wa anna Allah wajhan la ta shabba alwujuh Allah yana da huska huska da bata yi kama da wasu huskoki na duniya ba duk wata huska da za ka iya siffanta Allah da ita to huska Allah ba haka take ba amma tabbas Allah yana da huska wa huwa ta'ala wasi'ul fadl ubangiji ta'ala mai fadin falala ne mai yalwal falala ce wasu azimaha kuma ubangiji ta'ala mai shiffofi ne manya